الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا مختصر خليل شاهي ندري دا ستين دا أكو كما منا شكين بعد حج منكو أنا أكان درس إن ما لن يتشي وصحة أنغني ثم تهي haji ya inganta bil harami da cin dukiya haram mutum ya ta haji amma dukiya haram ita aka halaci ne ita ya kaci ya yi aiki amma wa asa ya sa a ma'alla to aita babba babba kuma ba nan an kasa

haram na hajji kuma farari na ga wani kukun musahabi na malaman duniya gaba ɗai ahli sunna waɗanda sun ka wuce da waɗanda annan ba a ɓata aiki don laihi ciki ne aikin kana nan laihinka da kai kuma yana nan wannan shine masamin ahli sunna kaga jawahir wurin eh eh ba ta wuce eh kaga jawahir wurin nan to ji karanta jawahiru eh, ah. ai a sai bai in faɗi malal harami alhaɗabu fihi awo ah, wacce to wannan ba abin karɓa ba ne masanawi masanawi malami na kaji ko cewa wai wato abinda malam haɗaba ya ce babu lada cikin wannan hajji kuma ba a karbe shi ba ya ce to wannan shine khilahin um, saɓanin mazhaba ahal sunna lalle mummuna ba ta roshi ba ta bici lada kyautawa ya samu lada akan hajji ne wa sama bi in amma ya yi lahi da cin duki haram wannan shi shine masabin malaman ahli suna halafan salafan wa halafan hmm. la qabl la tayyib na'am <laughs> to buzo karatu to buzo wa huwa lila ala al-gazawi eh, ko ala gazawi dan babu alim da an fifitar da haji akan zuwa yaki zuwa haji ya zuwa yaki muna tare da kuwa amma gazo na falin yaƙin mustahabbi ko na farilla amma illam ya shidda in bai tsanani ba to mu zo illa la khawfin to ne zama ya tsanani sai akwai tsoro da kafirai akan musulmi to sai a hihi ta zuwa yaƙi bisa zuwa hajji ina misali kamar lokacin da kafirai sun kawo musulmi afke wanda irin wannan hali mai risala ya ce mace ba ta bida izinin miji ta bai bida izinin ubalai bawa bai bida izinin mai gidanai kowa ya doke makami a cikin kariyar kai awo to zo karatu warukubun an an fifita hajji sama bisa ga hajji ƙasa eh, hawa ya fifita bisa ga ayi hajji ƙasa duk abin da za ta yi cikin aikin hajji to ka hau to ya hi ka yi ƙasa in ban da dawafin ifala da sa'ayi sukan sa'ayi sukan ta yi da ƙawa gare su wajibi na to amma yana yi wa wani shi a yama abke da hadisin abdullahi dan abbas to su ko mista sun ka ce yi ne sama yahi lifi ilihi sallallahu alaihi wasallam karanta jawahir in ka ganai an hihitar da hawa ga abin da an ka ambatu a ba don manzon Allah sama yayi abin ɗaya annabi ya ƙasa da wafi da sa'ayi amma da makka sama ya mina da mina sama ya arfa da arfa sama ya zo muzdalifa da muzdalifa sama ya zo mina da mina sama ya zo makka sannan ya aji abin hawa ne ta yi dawafi da ƙasa da ƙafa da sa'ayi to amma akwai hadisi na abdullahi dan abbas ko ya zo da shi a to hadisi dan abbas sab'ina hasana ta ja ba wato duba shi wanda ya yi hajji ƙasa duk zambi da ya hina da hasana saba'in amma wanda a sama duk zambi da ya shi ko yana da a'a wanda a ƙasa yana da hasana saba'in wanda a sama yana da hasana ɗari bakwai to mu zo da kuma hadisin cewa mala'iku ta safi hurra ba wata ne ƙulmashi to babul mazayana wannan ba ta ba ta hukumtar da abladu domin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abin da an kai wanga hadisi wadanga hadisi duk suna hukumtar da mazaya hukumtar da mazaya bai hukumtar da fifita darajoji darajoji na aka magana amma fifita darajat aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba kai yanzu in kana haji baka ganin shi ya to ce salamu alaikum ku ba gani haka to wani ko sai ya gama da kai baka san sai shirin gobe ta ai don haka an kashe ta kuwa lakan da sun kuma gani sunan eh. kwarai ya haggai haggai haggai haggai haggai haggai salamu alaikum yanzu wala wala ya ba hannu da mala'iki <laughs> sai dai karatu hmm. Hmm. Allah taimake mu wa muqattabu an fifita da kuma hawan babban sirdi in za a hawa kuma ka a hawa karamin sirri a hawa babba mu zo karatu mana ko ba gane shi ba hmm. an gane wata ɗawo walihi an hube gairihi an fifitar da waliyin mamaci shi mai ɗau'i da sadaka ba da hajji ba an yasun shi mai ɗau'i da sadaka nan ba kai shi mai ɗau'i da hajji ko ku gane karatun ba da gairi awo ina misali abin da ya dare shi kama ya ba da su daga don shi kama shi mai addu'a su abin da aka so kenan na kana kallo ko magana a akwai to to mutai fara wa ijaratu damana ala balagin an fifitar da ijara domaniya bisa ga ijara balagiya ijara damaniya tahi bisa ga ijara balagiya ijara balagiya an yi jinga hajji da kai a baka abin da za ka ci zuwa a baka abin da za ka ci dawowa da abin da ka faruwa na hadaya ko fidiya da maniya za a yi magana da kai duka in an ka samu matsala kana da hannu ciki Sai shi ne na maniya to mu zo mu zo mu ji amma mamamuniya ka gairi kamar wani ne take hmm, ita yana mallamaniya ba shi gaji ne to in an kai jinga haji ba a bayyana ijara da maniya ta ba koko ijara da balagiya to ta ayyana in ya zama idilaƙin shi musa ya ce mai haji da maniya za a ina misali ka miƙatin mayiti kamar in mutu ya ce mai haji ya haji anni nan da jiga ko da kyabi ko da sokoto ko da afirka in mutum ce a mai hajji to miƙatin matacce nan zai harma zulfulaifa ko jukufa in babu in ya wuce madina sai shiyo da madina don katin yana shi mataccen don katin manzon Allah na walahu shi ajirin da an kai jinga zamaniya da shi yana da bai hisabi alin sabta abin da ya kamata a bashi in mata in yan mutu gabanin itimamul hajj Allah ya karbi rayuwa ta in ba maniya ta to lissa abin abinda an kawo akai a biya shi jingala maniya kenan an ka ce in bai kai makka ba malla ya ka da lau ya ce walau bi makka ta koda ya mutu makka ya cancanci wato lisba wanda za a bashi in ba in ba in ba kange shi an kai ba koko wani abu ya hana shi isa kamar shi laya ko maƙiyi ha hajje kumce mishi yace au sudda walau sudda ko da kange shi an ka yi an ta san ma an ƙara kuma za ana arfa sai rashin ta kafai ko kuma za ana sai makiya sun tare sai aje kubce mishi to ali sai abin da yayi sai walwale sai a biya shi walahu ya koma lahu ya koma malahu din can kuma ya ballau kuma ya samu shi wannan da aka yi jinga da shi ya albaqa'u wanzuwa lil qabil habbadi awo na ji kun shuru, me ya wanzu akan jingar baɗi ya hau wannan jingar a wuce a wuce a a ba cikin harama ba ufi a بقاء في Sai a shiga an eh, in mace ta bar wani abu ba to mu zo mu jiya a ah? an jingantar da shi kuma daga inda ya tuke awo ko shi shi jingantar da wani daga inda tuke ta ya ci gaba ta hare ta matu'in ko alaifi amma bai halatta an gane shi ko ga wanda an kai jinga da maniya da shi sharɗanta hadayar matu'i bisa gare ki shi a jiri don garari na hajji da aikace-aikacen hajji bayanan ne na an sanya da an kai jinga to ita kuwa hadaya nawa take wasan war take ko nawa take yanzu mana haruka ana yi mata kuɗi yanzu da mutum da yanke mata kuɗi nan to ba a yin wannan don garari na wasaha kullin ijara ya inganta bisa ga mahajjati illa bi ayyul al'ama in ba ayyana shekara ba amma in an ka ayyana shekara to wannan ba matsala ciki to ta farko za ana wala amin mudulakin in yace a tayawa mai haji bai ce shekara kaza ba to ta ayyana al'awwal an bibitar da ju'uli akan jinga <laughs> cewa lilu kenan ijara an an fifitar da ita da nuna ukanta akan zuuli duk abin da za a yi a yi jin a yi ijara ya yi a yi zuuli ko ba gana karatun ba ba magana haji ta aka bayan wata magana ta an ka jihu ba ana magana eh, abin nan jinga da maniya jinga abin nan balagiya ba ko to shi na bayan an yi maganganu an yi kai an hihitar da jinga a kan shi'uli ko komina na to wanda ya ce a yi mai hajji wa hajji alama buhima shi wanda an ka ya hajji ya yi hajji bisa ga abin da an ka fahimta daga abin da shi musu ya magana kai ne to kaji ha wajana in wafa dainahu wa masha game ya akai ya yi ɗauko magana ya yi laifi ya an kai jingari ta shi hajji an ka damka mai kuɗi ga hannu da na yace ka ina wa ne an ka ce yana na yace a kiyo ya ce nuna ka gabi na zai biya ba shi da gabi da takwai zai biya ba shi da ya sanin kuma ya hau hanya a to ai wannan gaske Allah ya yi jina ya ji mallan hmm. ai ba ita ɗaya ba ita ɗaya da ya faɗi shi mallan haka ne an ka bashi bashi a aure an ka bashi kuɗi ya fi aure ko ɗi ba ya sarari <laughs> eh? ta kuro tsina ya fa sai zai aka ce kuɗin sa ƙari a za a yi a tago tago <laughs> ka ga jawahiru yawo oh. eh, eh, eh. sai da ta yi yawo oh, nuzi almalumin rabbi daini wanda ba kudin ake kakudin mutane mu zo an yi hajji bihi alama wai ma kuma allin samun shi hajji da shi bisa ga abin akawanta ko ya jingantar da gairu wani ne haka nan kuma ta tasabbiqinsa da yin sadaka da ita shi ma wajana aw tazawujuhu biha wajana ha shehu halilu hmm? ban ji ba in bai shiga da ita ba sai a buɗe auren to mu ta yi walbalagu ya da'u ma yanzu ƙuhu bala'an wa auren to kun ji magana mun ka fara farko abinda ajin ga balagiya ba shi dukiya abinda zai ci ba bada'an dai yanzu wa audan da lokacin dawowa kuma yadda an ka saba to Allah ka a tauyi shi وفي هدي وفدية kuma an موجبهما كما أنباشي zai ذي hadaya da fidiya amma waɗanda bai su da bai gangantar da abin da ke wajabta su ba in ya gangantar da abin da ke wajabta su don keta to shi cikin dukiya ce awo kuma in ya ce wurin aiki hajji ya ce ai mai kuɗi ya aiko da ya hajji sai tsora ya yanka ce gida abinci ka san dai abincin dai real talatin yana da isan mutum dama dama ko a to kuwa kuɗin kuka sun kula da su kudin kuka ku dawo da su malam bashin ku a wayo kwadda alal faham nawa take fahami nawa take ko doli a a rabi ba a rabi ba a kina isa fahami nawa take to shi kenan mutum na tare da wani sai don bakarwa nawa ashirin hana a goma ashirin ba babu lemu babu babu babu ruwa kai a a burzu kai dai sun aka sun aka gada da wani cikin kashe na kaɗi ba a ya bai zai yi sun wuta yi waru ji a alayhi bis sarafi iya ɓanna wala an dawo gari ya mutane ba ga alishi ne don me aka ɗai zai ɓanna abin nan da ya ƙara bisa ga gwargwadon abin da aka ci da urfi to abin nan da ya ƙara biya shi kai babu ne shi in ya dawo dama ba a bashi kudin yadda ne in ya dawo da sauran canji sauran kudin da ya yi ya yau aiki hajji ya dawo ai ga abin da za a bashi za a bashi abin zai ci ga za a bashi abin zai ci dawowa in ya dawo sana a bashi abin da za a bashi walagiya wasta marar yan faraga hmm. ko ba haka ba hmm. ya wuce ya yi da aikin hajji wajibi in dukiya ta ƙari Hmm, wadda ya rika gabanin shi harma ba a harama wa marida ko ya harma sai ya rashin lahiya hmm, a jirin balage ba ko an ka kange shi to in dukiya ta ɓace gabanin shi ta shi fara aikin hajji ala shi daga gida sai ta yi zan mutane taulami in ko bai dawo ba to jinga sai tana bisa ga wanda ya mai jinga ba wanda ya wasiya ba wannan da ya ce to a shirya da kai to an kai jinga da shi to shi ka biyan wannan cikin aljihu ne ba cikin aljihu wanda an ka wasiya ba eh? Eh, eh, in bai da halam akwai akwai abin da aka zo abin to sai inda ya wasiya da balagiya to sai a koma cikin sauran sulusi ne an ka ce in ba araba ba ko araba wa ajaza hajji na ajiri ya isa in kaddama in ya gabatar da hajji ala ami shaɗi bisa shekara da an kai sharɗi sai an kai sai shekara ta 2018 yanzu muna 2019 da sha shida fo to sai ta dubu sha bakwai awo ya gabata ala'am sharɗi aw taraka ziyarata ko ko yace maka dai yau haji sai ya dabe ta zirki manzon Allah ba haji yi. amma ɗan yanzu na wasu masu abin suna zuwa su mai kahiri to a ga to sama hadisan nan ma haji wala yanzu ne eh, eh. amma an ɗebe gwargwaron abin da aka zuwa madina eh. ba ta cikin ba cikin tsari to to bai sai ba haka ɗaya aka bar mai kuɗin mutane awala fa ibradan li ghairihi ko ko ce an ka ce eh, ita shi ibradi to sai da yazo ce kai Allah ni ma zama cikin wanga zane ajiri na ka gane ku awo sai wani ya kira ni ko ya tamattu'i to ya isa ya tamattu'i ko ya abin ga amma in lam yashar'u mai to amma in shi wata tin bai shar'anta shi ba lokacin da ya wasiya mu zo bai shar'anta sai ifradi aka yi mai ba mu zo wa illa ko ya shar'anta shi mata ce wala bai isa ba aikin ban za ya yi mai hmm. to yanzu ya ce bai isa ba kuma ya ce ya bata kudin mutane ya dawo kaka ina misali inda an kace kuma ya saba ka ima inda ya saba ka tamattu in kama inda saba ya tamattu ibi kirani da kirani kirani ya ce shi mai sai ta yi tamattu ko koyo sun koya ne aya ce mai ta matu isa mai kirani ko kuma su duka ta matu iri kirani sai ba sai ifradi fala zihi shi ya shahi aw mai katon shurida shi ke kenan ko su a miƙati wanda an ka sharɗanta gaisi jini sai sai ya harma ga wanda ba shi ba duk da fala zihi Mm. na adar ko ko fi hat in uyin al'abu